أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku muna da godiyanmu ga mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yarda ita da fatan mu samu dacewa da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma yarda da su Bi بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين ‘Yan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin bahasin da yake ɗauke mu duk wata shubha dangane da abin da ya shahi imani da ranar lahira. Muna nan cikin shubha wadda muka yi bayani har ma muka kawo hujjoji game da waɗanda suke ganin su suna da dalili wanda yake iya nuna wai babu zancen samu wata rayuwa bayan mutuwa babu wai zancen lahira sun kawo dalilansu ko mu ce sun kawo tambayarsu mun kawo amsoshi cikin darasin da suka wuce wanda kuma wai ba wai shi kenan ba yau ma darasin yau mun keɓance shi ne cikin kawo shibohin da suke son su nuna cewa wai babu zancen lahira idan mun manta ba mun karanta muku wata riwaya ko ce mun fassara muku wata riwaya wadda wannan riwaya yau za mu ga inda mutum zai iya samunta musamman ga ahalin tahqiq ana samunta cikin biharul anwar biharul anwar juz'i na bakwai shahi na talatin da tara wannan riwaya ta zo an samo ta ne an hafs ibn ghiyath qal kuntu inda sayyidil ja'afira ku yake cewa ya kasance a wurin shugaban ja'afira wanda suke da imani kenan da mazhabin ja'afar yake cewa wani ne sayyidul ja'afira shine ja'afar bin muhammad alaihi salam lamma aqdamahul mansur lokacin da mansur kenan wanda ya zamani da shi ya zo mishi fa ibnu abil auja sai ibnu abil auja kenan dan baban kenan abil auja wanda suke kira abil auja sai ya zo ma imamu ja'far sadiq da tambaya shi wannan mutum kenan ɗan baban auja ɗinga ya kasance mai munkiri mai inkari game da zancen lahira san bai yarda ita ba to shi ne yake yake cewa wa kana mulhidan faqala lahu ma taqul za ka ce fi hadhihi al-aya me zaka cewa ya kai Ja'far Sadiq dangane da wagga aya ta alƙur'ani wadda take cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan zuwa ƙarshen aya sai ke cewa wai mi imamu Ja'far Sadiq zai ce hal hadhihi julud tambayar da yake yi kenan hal hadhihi julud asat fa'udhibat fama dhanbul ghayr to wannan in an ce an tada mutum da fata da jiki wanda ya yi sabo da su a wannan duniya ɗin to yanzu menene dalilin kuma a jinki canzawa bayan kowace fata ta ƙone sai an canza mashi wata baddalnahum jilodan da Allah yake cewa me ma'ana haka nan faqala lahu ara'aita law anna rajulan amada ila labanatin kenan shi Abu Abdullah farko sai da ce mai qala Abu Abdullah wai haka hiya hiya wa hiya ghayruha faqala aqilni hadha alqawl sai ce ka bani misalin wannan zancen da kake ya zaka ce ita ce ko ba ita bace sanan ne ya bashi misali kan wannan birgi wanda muka ba da misali mutum ya kwaba ya yi birgi kuma ya koma ya game shi ya cakula shi ya sake bashe shi dan ya yi wani to misalin shi kusan irin misalin abin da Allah zai yi subhanahu wata'ala a ranar lahira ga waɗanda suka saba mishi a cikin wuta kenan wannan a takaice wannan riwaya wadda ta gabata kuma yanzu kun shi mun karanta muku kaɗan daga cikin abin da ya zo cikin nassin ita wannan riwaya ɗin a yanzu kenan abin da za mu gane muna gane abubuwa masu muhimmanci kamar haka abu na farko mu sani cewa rayuwar lahira ta kasance tana da bambanci sosai da rayuwar duniya bunnan akwai bambanci ba wai yadda mutum ya rayu a wannan duniya ɗin rayuwar lahira take a'a akwai bambanci sosai wanda ba ɗan kaɗan ba wannan ya kamata mu san da shi daga cikin bambancin da ya kamata mu sani shine ana raba jikin mutum wanda za a tara shi da shi a ran lahira ana raba shi da kamar abubuwa wanda za ku ji yanzu rashin lahiya ba za ka samu jikin mutum wai da rashin lahiya kamar nan wurin a wannan duniya ɗin ɗan abu kaɗan yana iya samu shi matsala ta rayuwa ka ji shi in ma misali iska ya kada wanda ba irin wanda ya saba ba zai ɗauki majina zai kwashi mura da masassara da zazzabi ko kuma sauro ya cije shi ko kuma wani abu dai jikin mutum nan hassasa ne sosai ake cewa saboda mun sani rayuwar mutum nan wurin hata jikin shi mai rauni ne to mu tabbata a lahira ba haka ne ba na'am mun tabbatar da cewa za a tara shi da gangan jiki amma shin za a tara shi da irin wannan rauni ɗin a'a kenan na ɗaya ya kamata mu riƙe wannan sannan na biyu mu sani cewa babu wata wahala kamar da na farko ma yana iya gane da mu wannan na biyu ɗin babu wani wahala da jikin adam zai iya samu na cewa ko da haɗuwa ya yi zai iya karcewa in bugun shi aka yi zaga ya ɗauki birni ya ɗauki wani launi daban kwata jikin shi za gani cewa lalle tana yana yana shan azaba a kanta yanzu ko mutane suka kama mutum suna son su sashi mummuna hanya suna son su mishi azaba za gani wannan dai jikin ne nashi suke mai azaba da shi saboda raunin shi shi irin wannan rauni na jikin mutum wanda ko ruwan zahi ko acid ko wani abu aka zuba mishi za ga wannan jikin gaba ɗaya ya canza in wuta ka sa mishi za gani huskar shi ko jikin shi ya ƙone ya canza to ba haka ne ba a ran lahira sannan mu sani kenan bayan mun san wannan abu na uku wanda za mu iya sani jikin ɗan adam da rayuwar ɗan adam a ran lahira za komi za a mishi ne mai sauki ba sai ya tashi ya yi wahala ba yanzu idan ina son wani abu a wannan duniya sai na tashi na motsa na ji inda nake son in samu wannan abun amma lahira Allah ya yi tanadin ni'ima kai tsaye da mutum ya so ya kudurta cikin zuciyar shi abin zai zo same shi kenan a ran lahira ba a buƙatar wani mutum sai ya tashi da kanshi ya motsa ya sha wahala ta yawa jikin shi bai iya mishi in yana da girman jiki ba dan yana son motsawa ba haka dai zai daure a wannan duniya din ya motsa to lahira komi cikin sauƙi ne wanda dama wannan mun san shi kuma mu ƙara sani sannan mu sani da mun ga ka'ida jikin mutum a wannan duniya din ya kasance yana da kamar da muka nuna yana cikin takurawa yana cikin takurawa a wannan duniya ɗin jikin mutum kusan an ce da jikin mutum aka yi amfani ake takura ma ruhin shi saboda ruhin mutum mujarradi ne kamar irin na mala'iku amma saboda an haɗa shi da jikin mutum sai zamanto ya shiga cikin takurawa ba haka ruhin mutum yake motsawa ya yi abin da yake so ba wani lokaci sai in ya shiga bacci zai iya kewayawa ya hita yayi yawata sai kaga mutum yana ta muhalki iri iri ga sanan da mutum ya dace kuma ya maza ya dawo amma a lahira ba haka ne ba kana gane akwai bambanci sosai shi yasa aka ce wata babbar duniya ce ke jiran mutum musamman in yayi aikin kwarai a takaice nan muke bayani kenan muke rihe wannan amsa game da tambaya wadda ta wuce sai tambaya ta biyu wasu suna nuna cewa wai babu ranar lahira saboda wani dalili nasu dalilin shi ne mu shi da kyau suna cewa shubha wadda suke cewa wai mai ci da abin da ake ci ita wannan shubha din ta mai ci da abin da ake ci me take cewa tana cewa yanzu idan mutum ya mutu muna lura cewa mutum bayan wannan wata jikin nashi jikin nashi ya game da ƙasa za ga ya zama kawo wani taki ga wannan ƙasa ɗin tana yi wa a zo a yi ruwa wurin shuka ta hito wannan shuka in ta hito ka gani ta game da halitta ta mutum ta game da halitta ta mutum to yanzu halittar nan ta mutum wadda ta game da ita ka gani wasu za su zo su nomi wannan abincin su gyara shi su dawa shi su kuma ci zai game kuma da jikinsu su ma gaba ɗaya kenan kana samun wannan duniya ɗin ana gamewa cikin juna ne in ka kalli rayuwar mutane haka nan ne in ya ba da ‘ya'yan mangwara ne ta hanyar wannan wanda ya mutu ɗin kaga ka sha mangwaro wannan mangwaron shi ma ya game jikin mutum shi ma wannan jikin mutum din shi ma haka nan lokacin da zai mutu shi ma haka nan ne zai bada wasu 'ya'yan marmari a wannan duniya din ku duba muna samun irin wannan yanayi din ko kuma misali in ma mutum cikin ruwa ya fada za ni kiwaye su ci wannan naman ko wasu halittu su ci wannan naman sannan kuma wanda za su zo su kamo wannan halittun na cikin ruwa su kuma su zo su ci wannan abin wanda daman ya yi amfani da jikin mutum cikin rayuwar shi cikin ruwa to yanzu kaga kenan wannan abun ya game an gaggame cikin juna kenan shi yasa suke cewa to yanzu wannan gamewar da aka yi a ran lahira Allah subhanahu wata'ala ya zaye wannan an halice shi ta hanyar wannan wannan an halice shi ta hanyar wannan duk an gaggama an halice mutane ga sanan cikin juna to ya za a ce wai ana iya bambancewa tsakanin ‘yan aljanna da ‘yan wuta ya Allah zai wannan bambancin ya Allah zai iya hidda ‘yan wuta ya hidda ‘yan aljanna ba tare da an samu matsala ba saboda jikinsu zai zama abu guda saboda asalin jikinsu abu guda ne musamman wannan abin da ake ce ma jen kamar jen mun yi misalin shi mun ba da bayanin shi ya za a yi su zama abu guda kaga nan wurin suna ganin akwai shubaha wadda ya za su bambance to anan wurin muke cewa amsa a takaice saboda wannan shubaha din bai kai sai mun cika bayanin ta da dama ba musin cewa wannan shin da muka ce ilimi ya nuna cewa wannan abin wanda ta hanyar shi ne kake ganin mutum yake kama da mahaifin shi ko mutum yake kama da wani ta hanyar wannan kenan ake cewa wani yana gadan wani da sai ga ya gada mahaifin shi wurin kamanni da wani abin ga saboda asalin kwaye sun hada iri guda wannan ya nuna cewa ko da halittar mutum ko da bayan ya mutu ne wannan abin kowane nashi yana da asali nashi wanda yake banta da shi misali kamar abin da zanen yatsa Allah to akwai abin da ya yi kamar irin zanen yatsa wanda na kowa ya bambanta na kowa to haka nan akwai abin da ya bambanta da na mutum ni nawa ya bambanta da naka ba yadda za a yi kuma duk waɗin duniya tun mutanen da aka yi tun farko har yanzu da kuma wanda za su zo nan gaba ba wanda ke da kama da irin nawa kai ma haka nan naka ita ma wacce haka nan nata saboda haka nan kenan Allah subhanahu wataala da wannan abin shine zai dauka ya halicci kuma mutum wata rayuwa sabuwa ya yi ma mutum jiki jiki sabo kuma kama da irin wanda ya wuce a duniya kai ko ba wannan ilimin bai tabbata ba mu sani cewa ilimi ya nuna ko kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mu cewa hakikanin mutum ne ruhi ne ruhi da mutum yana na yadda yake dan jiki ya canza ba shi ne asalin abu ba ruhi shi ne asalin mutum saboda haka nan mu sani a takaice wannan shi ba daga nan muna gane cewa amsa ta bayyana cewa ranar lahira Allah zai iya tara mutane tunda asalin su ruhi ne kuma zai iya musu azaba ta hanyar ruhin su ba tare da an samu matsala ba wai jikin mutum ya kawo matsala a'a ko alama a nan muke dakatawa sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin